to <clears throat> an gama kitabun babu shufa kenan ko sai ya ce kitabul ijara littafin ko dago kitabul ijara littafin kodago ma'ana da kasuwanci da noma da rance da bashi har ko kodago ashe manzon Allah yana da hannu a ciki yana da abin da ya faɗa a ciki to yaya ba san yadda ake yi ba yaya ba mu san yadda al'amuran suke kasancewa ba ashe manzon Allah ya faɗa yayi magana a ciki kenan babun fi ijarar rajul salih yace babi da ke bayanin cewa mutum in za ka ɗauki kodago ko wanda zai ma aiki ka nemi mutumin kirki ba haka bane ka nemi mutumin kirki ko in ka nemi wanda ba mutumin kirki ba bukata ba za ta biya ba ko ba za a ji daɗi ba to shine sai Imamul al-Bukhari ya kafa hujja da fadar Allah madaukakin sarki yace wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki inna khayra man ista'jarta lallai siyayyen wanda ka ɗauka ko dago alkawiyul amin mai ƙarfi kuma amintacce wannan ayar an tsinko ta ne ko an ɗebo ta ne cikin doguwar aya ko kuwa ayoyi waɗanda suka haɗa suka bayyana rayuwar labarin annabi Musa. dama muka ce banu isra'ila yahudawa tarihin ya fara da annabi yusuf wannan rayuwa ya zai wuce sa'annan allah ya ɗora a kansu amalikawa amalikawa karkashin tutan a karkashin tutan wa bukta nasir albabili ya je ya mutu yakin kare dangi har baitul maqdis har babu wani abin da ya saura har attaura har yahudu suka wayi gari ba su da komai cikin littafin su kuma ba wanda ya haddace to shine sai suka shiga cikin imuwa aka rasa ba alarammomi ba wanda suka haddace alkur'ani kuma babu littafin ba komai sai Allah ya fitar da wani bawan Allah ana ce da shi Uzairu sai ya zo ya karanta musu a taura da ka tun daga farko har karshe sai suka yi mamaki suka ce lan ya kuna haza illa ibn lillah suka ce ai wannan da ne na Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya bashi ajiyar maganar sa ka san dama mun ce yahudu da nasara da'iman kuskure suke yi nare su suka ba kuskure nasara suka ce ɗaya so uku ɗaya ko uku so ɗaya ɗaya haka su kuma yahudu in mutum Allah ya hore masa Allah ya hore masa maganarsa ko littafinsa ko alkurani ya haddace sai a ce waliyi ne na Allah bawa ne na Allah ba zai sa ya zamo ɗa na Allah ba shi yasa yi waqalatul yahudu zairu ibn Allah wa qalatul nasara al-masih ibn Allah da suka ga ya fito musu da attaura ya karanta da katin daga farko har karshe sai suka yi mamaki suka ce lan yakuna hadha illa billah illa billah to sai suka yi kuskure shine Allah madaukakin sarki ya karya ta su ya tabbatar da eh, annabi Musa ba dan Allah bane annabi Isa ba duk bayan Allah ne madaukakin sarki to shi Allah madaukaki alqur'ani yanda ya kawo kissan annabi Musa dama da annabi Musa ya zo tarihin bani Isra'ila wannan amalikawa suka zo karkashin tutar Bahka Nasar al-Babili mutumin Iraq ya zo ya mutu wannan duka ya wuce to sa'an nan sai aka zo kuma har aka tsallako tarihi aka zo zamanin annabi Musa aka yi rayuwa baki ɗaya na bani Isra'ila da wahalhalun da annabi Musa ya sha game da su da ya je rasu sai yaronsa yusha'u ya ɗau jagorancin yahudawa kuma shi ma ya fara gwagwarmaya to kafin a kai zuwa lokacin da annabi musa ya rasu shi wannan aya imam al-bukhari ya kawo ayan ne gajeruwa abinda a takaice ayan ta ce ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من wa وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقظه موسى فقضى عليه قال هذا من أمل الشيطان إنه عدو مضل مبين Ya ce sai ya shiga kasan masar ya shiga kasan a boye lokacin da mu a fakaice ya shiga sai ya tarar da mutane biyu suna tashin hankali suna faɗa sai ya zaki ɗaya bakirce ne kuma ɗaya bani isra'ila ba isra'ila ne sai wanda yake kaman cikin isra'ila din sai ya nemi a taimaka masa da annabi musa ya zo ya tunkuɗe wannan bakirce ba da niyya ya kashe shi ba sai ya fadi ya mutu sai annabi Musa ya shiga cikin wani hali yayi nadama sa'annan sai ya ce haza min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin qala rabbi sai annabi Musa ya rabbi ya ubangiji bima an'amta alayya da ni'iman da kai min abin da kai min ni'ima ko gafarta masa da yi ko manzanci ko abin da Allah ya bashi na Allah ni'ima falan akuna zahiran lil mujrimina duk da Allah ya baka mulki ofis ya baka dukiya ya baka duk wani abin da ya baka yake falan akuna zahiran lil ya yace ba zan taba taimakawa mujrimai fatikai azzalimai ko kafirai ba fa asbaha fil madinati khaifan to annabi Musa an ce ya ya tunkuɗe mutum sai ya mutu sai al'amari ya shiga a cikin tsoro sai waye gari a cikin kasar Masar yana tsoro ya tarakkabu yana jin labarai yana tauraro ni in kai ne yanzu sai ka bude BBC ka bude America ka bude Kaduna ka bude Kano me ake ciki ana neman ka ko an sa a nemo ka yana nan yana wannan tunani fa idan ladhi sansarahu bil amsi yastasrihu sai kuma gashi wannan da jiya ya nemi taimakon sa din nan gashi kuma zo yana kwalla masa kira ka zo kala qala lahu musa sai annabi musa ya ce innaka mu mubin kaga fa kai kai baka da kyau kai kaga zaka sa mutane abin nan jiya kasa sa ai yau kuma ka zo kana neman abin nan asara فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى يا إن دليلي أن يدنكي وأن ديكشيني يلا تمشي يا يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس سو كشي كشي كما يدك كي كيف الكيفية in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslimina kai fa kaga mutu so kake ka zama jabbeli baka so ka وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى سيقا وليازو دقا شني سدقا شكين الكريا إيه ينا قجينا تفيا زوا قال يا موسى بيت يا موسى إن الملأ Lika, bika liyaqtuluka to ka fa sani cewa jama'a ana nan ana tattaunawa ana bincike ana neman ka fakhruj liyaqtuluka dan su kashe ka fakhruj maza maza ka san nayi ka san inda dare ma ka fita ka bar kasar inni laka minan nasihina ni fa nasiha nake ma to yaya za a yi kenan annabi Musa ya shiga cikin wani hali kenan ko ya Musa ya shiga cikin wani hali fa kharaja minha khaifan yatarqabu sai ya fita daga kasan masar ya kama hanya ina za shi ya nufi kasan mada'i kasan annabi shu'aibu kuma bai san yaya za a yi ba ina za shi aka ce sai Allah ya turo mishi mala'ika ya mai jagora ya nuna masa hanya قال رب نجني من القوم الظالمين ya Allah ta tsira da ni daga azzaliman mutane dan ana neman shi kenan ko ya zama yana tsoro yana fama fafatkanta da addinin Allah ولما توجه a madyana ya yinda ya fuskanci شكا Madiyan. qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil bai san hanyar zuwa madyan ba shi dai ya san lallai sai ya bar Kano yau amma ina hanyar jigawa take ina hanyar katsina take ya san zai bar Kano amma bai san hanya ba yaya za a yi tilas ya bar Masar an ce masa ya bari dan yayi kisan kai ana neman shi zai bar kasan Masar ya nufi kasan Mada'in wa ila a akahum shu'aib zai shi nan ko ya dan sararawa amma bai san hanya ba sai roki Allah madaukakin sarki yace asa hadiya ni rabbi sawa asabi sabil Allah madaukakin sarki duk sa'an da ka shiga cikin halin kakani kai nan zaka ga Allah ya taimaka maka sai Allah ya aiko mala'ika ya masa jagora har ya shiga cikin kasan madiyan walamma warada ma a madiyan annabi musa na tafiya kiryan kiryan da kasan masar har ya shiga cikin kasan madiyan to ai yanzu an tsira kenan ba yadda za a yi an shige ba an tsallake bada ba yadda za a yi a zo a fitar da shi yana cikin tafiya sai ce walamma warada ma a madiyan وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إلى آخر ما جاء في هذا السياق الكريم da annabi Musa ya shiga Madian dab da ya kai wurin mashayar ruwa sai ga wa'ansu ƴan mata guda biyu sun kame kansu suna tattare suna tattare suna tare dabbobinsu annabi Musa sai ya ga wa'annan bayan Allah ne mata ne ƴan mata ne guda biyu larura ta fitar da su amma ba su keta haddin Allah ba suna nan sun kame kansu sai ce ma ka kuma lafiya me ya faru ina labarin ku me ya sha'anin ku kalata sai suka ce la ai ba za mu iya zuwa mu shayar da dabbobin mu ba za mu iya zuwa mu shiga cikin wannan cinkoso ba mu yi gwagwarmaya da maza kafada na gugan kafada wa abuna shaykhun kabir mu abinda da ma yasa kaga mun fito tilas ne darura ce ta sa muka fito mahaifinmu mu uban mu ne tsoho ne ya tsufa ba zai iya zuwa yayi wannan aiki ba to sai annabi Musa ya ce kenan ko ku sallama kai bauri ya hau ko ku je ku gani a a sai zagi dan su yake to aiki ya same shi kenan kai musu saboda Allah da suka koma gida sai ubansu ya ga sun zo sabanin al'ada in suka fita shayarwa watakila sai can mai yau sun fito da wuri me ya faru sai suka ce wani bawan Allah ne muka samu mutumin kirki mai tsoron Allah amintacce aka ce yaya kuka yi suka yi suka san amintacce ne sai sai aka ce lokacin da ubansu ya kira su ya aiko su su biyu ya da kanwa su zo su kira annabi Musa suka zo suka kira annabi Musa sai suna tafiya gaba ta sa riga sai iska ya kwace rigan ba daga rigan ya ba amma sai aka ga alaman jikinta ka san bayan mace daban yake ko to annabi Musa kuma yake shi baya son ya ga bayan mace sai ce ku ga ku ci gaba kuna tafiya to ce min ku nuna nan hanyar bana son in kuna gaba na ina ganin wata riwaya take a'a ma tun da suka zo za su yi tafiyar sai annabi Musa ya ce to ku ku ci gaba a'a shi zai ci gaba yana tafiya ku kuna baya dan kar ya kalle su ya gani ma ko kyawawa ne ko ya tafiyar su yake ya tafiyar su take sa'an ku yi ta nuna min ina hanyar har suka kai wurin eh, annabi har suka kai wurin ah, sayyidina shu'aib alaihi salatu wassalam da ta je ta shayar sai ta ce ya abati istajiru ya baba wannan mutumin mutumin kirki ne amintacce ne ka ɗauke shi ko dago yana ma sai ya ce ki je ki kirawo shi sai ta zo ta ce inna abi ya duka bi ka ajra ma kai kana kaga yayi aiki dan Allah ko kuma Allah ya masa sakayya sai suka kama hanya suna tafiya to shine sai ya ce فقال يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إهداهما تمشي على استهياء sai ɗaya ta zo tana tafiya tafiya irin na masu jin kunya kowa ya san yadda tafiyar mace take ba kafin shekaru arba'in ko hamsin da suka wuce kafin a zo a shiga aikin boko a shiga makarantar boko kowa ya san mace tana tafiya yaya take tafiya in baka sani ba to kai dan bana ne ka tambayi shekararru waɗanda suka ga yadda mace ke tafiya kafin bature ya shigo qalat sai ta ce inna abi yad'uka da ta ce lallai uban mu na kiranka ka ajra ma sakaita lana dan yayi ma sakayyan ya baka la'adab ya baka ladan aikin da da kai mana falamma ja'ahu yayin da annabi Musa ya zo wa wannan bawan Allah na gari wa qassa alaihi alqasas ya bashi labari ga abin da ya faru a a cikin kasar Masar a yadda yake ce najau kana la taqaf yace kada ka ji tsoro najauta min alqawmi zalimina ai Allah ya tsira da kai in Allah ya daka ta hannun azzalimai qalat ihdahuma sai dai suka tace ya abati ista'jirhu ya babanmu ka ne ka dauke shi maka aikin ko dago saboda inna khaira man ista'jarta yace ai siyayyen wanda aka dauka ya maka aiki alqawiyul amin mai karfi kuma amintacce yaya kika yi kasan annabi Musa na da karfi aka ce dutsen da ya dauka yaya kika yi kasan amintacce tace tunda suka taho inda suke tafiya ko kallanta bai ba har suka iso gida balle mata magana sai da suka zo sai uba ya ce qala inni uridu an unki haka ihdabna tayya hatayn yace ya kai Musa ni ina so in auren ma da ɗayan waɗannan ƴaƴana guda biyu akan me ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in asmamta ashran fa min indika wa ma uridu an ashqa alayka satajiduni insha Allah min as-salihin yace za zan auren ma da wannan ɗayan waɗannan ƴaƴa guda biyu saboda akan kai min ko dago shekara takwas in ka cika shekaru biyu suka zamo shekaru goma zai ga dama da ganin daman ka ne ba wai tilas ne. to wannan kissa ita ce kissan annabi Musa da ya fito cikin kasan masar ya nufi madiyana ya je ga mata yan mata sai ya taimaka musu to haka yake wajibi ne akan kowanne a cikin musulmi baki ɗaya. tun daga shugaban kasa ne minista ne gwamna ne ma'aikacin gwamnati ne malamin makaranta ne duk sa'an da kaga 'ya'yan mutane ko matan mutane abinda ake ce wajibi a ka ka taimaka masu saboda Allah maɗaukakin sarki in ba haka ba yadda za a yi rayuwa ta tafi lafiya kai malamin makaranta ne mutane sun sako ƴaƴan su su karatu wani sun sako matan su su kai karatu me ya hada ka da neman matan mutane me ya hada ka da hira da mata me ya hada ka me ya hada ka in zaka taimaka ka taimaka saboda Allah in ba zaka taimaka ba ka kyale su dan menene zaka daina kai barna da su sa'annan kuma ke da aiki bukata ta sake ki ta zuwa makaranta ba ya baki izini ne duk ki zamo kamar saniya ko jaka duk inda ya ga dama ki shiga kowa ya ga dama ki hira da shi duk abin da ya ga dama ki ba az-zaruratu tuqaddaru bi qadariha larura tana ana bata gwargwadon iya bukatarta yasa duk wanda bai tashi an taimaka ma 'ya'yan mutane ko matan mutane ba wallahi tallahi wata rana kai ma 'ya'yanka ko matanka sai Allah ya tilasta maka sai Allah ya sama bakin ciki a cikin waɗannan baki ɗaya annabi Musa ne ya gansu bai san ko 'ya'yan wane ne bane da yayi saboda Allah karshe sai ɗaya ta zamo me ya ta zama matarsa ɗaya suranta safura ɗaya suranta mai fice ko wace ce aka daura masa aure ne wannan daga wannan kisan har ya kama hanya suka je suka je cikin sha'anin annabcinsa ya ga 'ya'yan mata ne ya taimaka musu 'ya'yan maza ne su zan su sai taimaka musu dan Allah madaukakin sarki ya kaddara matukan ba taimakekeniya aka yi cikin rayuwa ba ba yadda za a yi al'amari ya tafi kuma ba yadda za a yi a bar mutane kowa yi abin da ya ga dama sa'annan a samu alkhairi a wannan wurin kila sai an samu waɗanda suke tsawatawa dan me za ka yi kaza dan me za ki kaza tsakanin su da Allah in ba haka ba aka bar mutane shi shikenan haka rayuwar za ta zamowa sai a zo a zama yadda ka san dabba shikenan rabban da dabba ba wanda aka sake shi aka ce abin amma duk dan adam inda kake matukan kana da hankali akwai dokoki da aka saka maka akwai dokoki da aka saka maka kana aiki gidan murtala ne ministry kake yi ko wani irin ministry ne ya ta kawo fayil din ta daukan admission take nema ko appointment ne abin da yake wajibi akan ka ba sai ta zama ka ko yar unguwan kuma ba yar musulma ba ce kai ka taimaka mata dan maza maza ta bar wurin kar ma su layi ko kuma ɗalibai ne suke shiga za ku shiga mota ba ku musulmai ba ne ba kuna da mss ba ba kuna da ba ce muku aka yi addinin musulunci an bari ne ko da wasu ake yi ko addinin musulunci sai ka gama karatu ka a'a a sai a raba sahun mata daban a raba sahun maza daban a raba motsin mata daban a raba motsin maza daban Allah yana kallon kowa shine Allah zai sa albarka a cikin rayuwar amma in ba haka ba wallahi sai ka shiga dogon layi awa biyu kana jiran mota ka rasa sai kin shiga dogon layi awa biyu kina jiran mota dan kowa in ya fito sai watsar da addinin Allah me yiwuwa ce darura ce ta sa ka fito ko kika fito amma daga zarar darura ta sa an fito shi shikenan an ci da rigar musulunci musuluncin kenan an shiga arnanci a'a har yanzu ana aiki da musuluncin mala'iku suna kallon mutane kuma suna rubuta ayyukan mutane malamin makaranta ne mai admission ne shugaban makaranta ne shugaban kasa ne gwamna ne soja ne kasancewanka ka sa kaki baya nuna cewa ka zama kafiri kai musulmi ne kuma kai kasancewanka kai musulmi ne din nan akwai dokoki akan ka sai dai in ka fandare kuma duk wanda ya fandare rana za ta zo ranan da za ka ga cewa a ta kai ma kanka don waɗanda kake koya da kansu su zai su ce laukuna na smau auna akilu duk waɗanda kuka tsora cewa sun fi kowa hankali sun fi kowa sanin abin da yake ciki sai a zo ranar lahira ya ci tsohuwar da take a cikin birni ba ta san komai ba tana jin Allah za ta shiga aljanna wannan shugaban kasan kaza bature kaza wanda yake yafi kowa tunane da ilimi gashi zai shiga wuta zai ce laukuna na smau na akilu ma kunna fi ashabis sa'id da ake muna da hankali ko duniya kun ce sun ci hankali su ranar lafiya su je su gwale ku ce ai mu ba mu da hankali ne sa'annan duk abin da kake ta kama rigan kaki ne ko kuwa yaudara ce ko alkalami ko harshe ko ofis duk baki daya rana ɗaya Allah zai zai tara kowa baki daya ana ce da yau yawmut sai an tara kowa baki daya ina takalmin karfe ina kaki ina kama karya ina murjiya ina siyasa ina biro ina yaudara ina karya ina kasuwanci ina tara dukiya ina malanta ina komai sai an tara duk baki daya zalla ce liman almulku yau ina suke duka kowa ya taro ke yawa adda mulki liman almulku yau liman almulku yau aka ce sai ka ji sai Allah ke lillahi alwahid alqahhar wata riwaya aka ce sai halittar ce lillahi alwahid alqahhar sa'an sai Allah ce al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat ko ba haushe cewa yake ai wani ya riga mu gidan gaskiya ashe wancan shi ne gidan gaskiya duk abinda da zaka yi in ba wancan gidan karaya ba kayi kasaran banza kayi kasara kayi aikin banza da wasi mutum aka ce kana da gidaje guda biyu sai ka je ka raya gidanka na Lagos duk sa'an da aka ce gidanku na Kano fa sai ka ce ka manta da shi har ya gida ya lalace ba komai duk sa'an da tafiya ta kama daga Lagos ko daga Abuja zuwa Lagos zaka ji dadi dan ka raya Abuja Lagos amma in ka tafiya ta kama zuwa sama ya za ka yi sai ka ji ba daɗi dan baka raya gidan ka da nan to shi yasa kana da gidaje guda biyu duniya da lahira duniya din nan ko da shari'a bata zo ta ce ma za ka bar ta bane ina ubanka ina kakanka ina bakta nasar ina wani da wani ina ashabul fili ina adawa ina samudawa Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alaihi hasiban yace a cikin su akwai wanda muka aiko musu su kwankwani daga kawunan su aka yi musu ruwan bama bamai wa minhum man khasafna bihi al-ardh akwai wanda Allah ya sa aka kifar da su wa minhum man aghraqna akwai wanda aka sa ruwa ya nitsar da su wa ma kana Allah li yu'jizahu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa dukkan su waɗanda suka yi ina suke wa samuda allazina jabu sakhra bil wadi da samudawa waɗanda da hannu suke sassare dutsuna ya hau kan dutsen yoron dutse ba sai an kawo masa da hannu sai sassara shi kenan sai gida wa fir'auna zil autadi da fir'auna wanda yake ya kware cikin azabta mutane turaku ake ma ana daura mutane a ciki da ya bunkasa ya gawurta yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana nan kuma yazo ya kasa ga hurta da mukasa yace ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la ibratan liman a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha haka Allah yace wash-shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha sai ke wal layli idza yaghsha والسماء وما بناها ثالث والارض وما طهاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها سي الله ينونا مكيتي قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فان سي كام كيتي كذب الثمود بتقواها اذ انبعث عشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها sai me ya faru yace fadam jama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sa'annan yake wala ya khafu subaha a gaishe ka Allah yace wala ya khafu baya jin tsoron ko menene zai kasance shi yasa sai ka tausaya ma kanka ka tabbatar da cewa duk abin da kake ciki akwai ranar da za a tambaye ka za a buga ruwan cikin ka ana kallo nifaka kake yi kafirci kake yi menene da menene kake yi ana wannan duniya ne ake boye waɗannan abubuwa baki daya in aka je lahira sai a ce me ha yawma tumla sara'iru fama lahu min quwwati wala nasir dama in aka wayi gari a farfajiyar kiyama sai an yi wa an ware al'umma sau biyu ana tafiya sai ake wamtazul mujrimuna wamtazul yawma wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta ke shaytan yau a rarrabe a ware ga mu'minai ga kafirai kenan sai ya zamo akwai ta bangare na uku sune munafikai wanda suke sun samu makami suna fifi ta arna wanda suke suna ba sa son su ga addinin musulunci ya ci gaba ba sa son su ga an gyara menene ba sa son musulunci amma suna tare da musulmai suna sallah to shi kenan sai a yaya sai su zama ba su cikin kafirai suna tare da muminai to Allah madaukakin sarki zai yaudaru ana cikin tafiya yace yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lillazina lillazina amanu duna naqtabis min nurikum dama an ware kafirai da mu'minai sauran munafikai suna tare da su ana tafiya ana tafiya zuwa can sai su ga ayi duhu sai su kasa tafiya sai muminai hasken imani da ayyuka da suke yi shine zai haskaka musu gaba suna tafiya sai wa'annan munafikai maza da mata su unzuruna naqtadis min nuriku ku shaurare mu mana mu dosani daga hasken ku sai qilar ji'u wara'akum faltanisu nura sai aka ce musu ku koma bayan ku canza ku ku ɗebo haske ta suke inda aka fara tafiya ne daga farfajiyar kiyama sai su juya za su waiga shi kenan sai a sa kariya tsakani na bainahum bisuri lahu babu shi kenan ta suke inda aka fara tafiya ne daga farfajiyar kiyama aka ce su je su ɗebo hasken za su koma su ɗebo sai su ga an sa kariya tsakaninsu da muminai har abada aka sa musu ne kenan kariya wancan bangaren inda muminai suke ni'ima da rahma da albarka wa'annan inda suke wa zaɓi ne duriba bainahum bisurin lahu babu batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum to yanzu sun san an rabu kenan sai ce alam nakun ma'akum ba tare da ku muke ba ba tare da ku muke sallah ba ba sunan ka wane suna na ne ba sai suka ce bala walakin nakum fatantum anfusakum tare muke amma kun fitini kanku da san duniya da kin addinin musulunci wa tarabbasu kuna shaurarau kuna gani ma yaushe ne za a samu ɗaukaka kan musulmai wartabtum kuka yi kokanto wa gharratkumul amani burace burace kana son kaza kana son kaza dan kana son kaza sai ka bada imanika hatta jaa hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur sai aka ce misal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'awakum an-nar hiya maulakum an ware kenan daga farko wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna ku warware an ware su kafirai sun bi bangaren su sa'annan sai mu'minai to tare da mu'minai kuma akwai munafukai musulmai ne su aka haife su a ciki amma dan an haife su ne a cikin musulunci da ce sun girma sun samu ofis da biro da takalmin karfe da power, aka ce su zaba wallahi ba za su zabi musulunci ba an dai haife su ciki ne kuma Allah ya kaddara har ana da ka samu matukan kana cikin arewa in dai ka bayyana kafircin ka fili za ka ga kiyayya sai kowa ya koya abin in ba haka ba misali duk wanda yake mallakan naira miliyan ɗari wajibi ne kansa ya fitar da miliyan nawa biyu da rabi wanda yake mallakan naira biliyan nawa ne wajibi a kansa naira miliyan mai can da hamsin ba haka ba ne mutum nawa suke mallakan biliyan a cikin arewa sun kai mutum uku eh? ma'ana mutum nawa suke mallakan biliyan kowane mai mallakan biliyan ita tara ta kai miliyan mai can da hamsin ba mallakar sa bace in yayi tasarrufi da bai kamata ba Allah zai mai hisabi to dan Allah in aka karbo ruwan wannan miliyan mai can da hamsin ruwan wannan miliyan mai can da hamsin ruwan wannan miliyan mai can da hamsin ruwan man ina za a samu kuma talakawa to amma wallahi ba jahannama ba in akwai wata wuta karkashin jahannama wallahi sai dai a shiga ba wanda zai fitar ya baya wani imani zai sa ka fitar da miliyan biyu da rabi ma ka bayar balle miliyan mai tun da kama kuma rukuni ne rukun rukunin musulunci ni da nake ba kowa ban kai min sata Allah zai kama ka kuma sai kai ma Allah sata da yaudara da kowa wannan da da da da da menene da damfara sai kai wa Allah damfara wanda yake da imani zai dan cire zakkan ka dan aski ciki ne zai ajiye baki ya yi in aka ce gina masallaci ya cire ya bayar wai kada ya taba zu kudin zuzurutun kudin sa ko kuwa a'a in an matsa masa ne sai ya bi duka ya je sa banki yana cire riba sai na abinda ake so ka bayar da zu kudin zuciyarka tana jin zafi shine Allah zai fa zai zai tabbatar ma da cewa imanin ka da gaske kake ka fitar da zuciyar kana so ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ترى تكاو الله ne ya bani الله Allah ya ga dama zai kwace sai ka naira nawa ne ya kama miliyan nawa ne ka fitar da shi cikin zuciyarka dan ka huta amma in ba haka ba kana kallon miliyan biyu da rabi na dauka na bayar to me zai sa na je na cire zakkan miliyan bai sai zai sa ba akaunti ana cire riba ana saboda ya ta cire in aka sai ana son masallaci kici zai bayar yayi baki ka zo neman wannan yanzu kuma kai ma talakawa ko kai wa Allah dan fara ce ne ma'ana har Allah sai ai masa sata sai ai masa dan fara sai ai masa ba daidai ba to waye ba baka kuɗin japan ba abin da kai maka kera mota ta kawo kai ta kawo dan kana son motar ka karba duk abin da kake so sai ka bata ba haka bane ta ce wannan miliyan uku ne sai ka bata miliyan uku to Allah ya sai miliyan arba'in ka cire miliyan ɗaya ɗaya bisa arba'in fa kuma sai ka yi ma Allah damfara aski, ciki kuma sai ka damfar sai ka sai ka yi wa talakawa sata a cikin dukiyarsa in aka ce duk mai mallakan biliyan zai fitar da naira miliyan mai tanda hamsin mutum nawa ne a cikin kano suke mallakan wannan a kire a je asibiti ga suna kwance ba lafiya wa ya ce maka mutane na kwance suna jin yunwa kuma a ce ka je ka gina musu ka je wai masallaci ka gina masallaci ko je ka gina mai ka ba su abinci wa in bai ko ba zai zo maka sallah da aka ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin sai da aka je ta aka ce wasi fi inda duk wanda ya maka laifi a gina masallaci a cikin wasi sabilillah kenan amma farko lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafat qulubi har zuwa wasi sabilillah to amma saboda ba mutane mutum ba tarbiyyantar da shi akan haka ba an tarbiyyantar da shi akan son kuɗi akan neman tara kuɗi duk sa'an da ka tara kuɗi sai kuma ka da zamowa talaka ina ma nan dalilin ka zamo talaka talaka yana da bai da kuɗi ya je ya sata ya fashi da makami kai kana da kuɗin kuma kai ma Allah sata kai ma Allah dan fara Allah ya baka kuɗin baki ɗaya yace miliyan eh, miliyan 40 da miliyan ɗaya kuma kana jin zafin miliyan ɗaya ka jira ka ba talakawa dan zakin mai dan me kai da Allah ya baka miliyan arba'in ɗin dan me ya baka ka fi kowa ne sa'an nan kuma sai ya jarrabe ka ce ka fitar da miliyan ɗaya ciki ka bayar kuma ka cire ka bayar ɗin kuma zuciyarka tana nan kana jin daɗi kana murna za ka bayar amma in ka cire ka ka ajiye duk dabarar da kai wai dan kada ka taba ainihin asalin dukiyarka ka ji zafi wallahi tallahi ka ta al'amari so ake yi ka cire zuciyar tana ki amma ka fi karfin ka bayar sai Allah ya ɗaukaka darajarka yadda ya baka duniya sai ya baka lahira fiye da haka don Allah ya haramta ai zalunci ya haramta ai damfara ya haramta ai sata amma an kai lissafi da kanka yanzu kana mallakan kudin ka naira miliyan ɗari shekara ta kai kana da sauran hasken imanin bai mutu ba duk baki ɗaya miliyan 1 din miliyan 40 ka cire miliyan 1 din ajewa fa yake yi in aka yi lissafi miliyan ɗaya zai fitar dukiyarsa sai bayar sai dai ya ajiye ana koma ana kasuwanci wanda ya zo a mika masa naira uku wanda ya zo sauran kuɗin ke kenan ma'ana duk sa'an da ka zo ana neman taimakon wani abu cikin haƙƙin Allah ko cikin haƙƙin talaka zai ɗauka bayar ma'ana wa yake kai musu sadaka ka ba su su aka ce ba a ce kai musu sadaka ba Na shi in kada ya taba zuciyarsa ta ji ta razana sai ya bace ba yake ba in ka je ne za ka faɗi Allah to kuma ko mutane ba su da yakini cewa za a yi tashin kiyama ne Allah ka dai sarka ke sani duk wanda ya gode kawo hidima billahi la ilaha illa huwa kai da shi duka ranar lahira sai kun ba da bayani aka ce ka cire ka bayar wani mutum ya zai ce ya manzo Allah kai min addu'a samu kudi manzo Allah ce zaka iya rike hakkin kuɗi zaka iya ce ai me zai hana ka san baka da kuɗi kana ganin in ka samu kuɗi duk komai zaka iya yi duk wayannan maganganu da ake baka da kuɗi ne fa in ka tara kuɗin wallahi tallahi in ka tara kuɗin dama na ce maku in ka tara naira dubu arba'in yana da sauki ka cire naira dubu ka bayar in ka tara miliyan arba'in fa ka cire miliyan ɗaya wani sai imanin ka ya kai inda ya kai zafi kake ji sai manzo Allah ce zaka yi ba da hakkin kudi yace eh sunan shi ibnu jamil sai manzo Allah ya masa addu'a shikenan kankace kwabo ya zama mai kudi Bari sai manzo Allah ce ku je wurin ibnu jamil ku karbo zakka ku je wurin abbas ku karbo zakka ku je da aka je aka ce ya manzo Allah ai ibnu jamil inna haruna kana min qaumi musa fa baga alaihi Allah ya manzo Allah ibnu jamil ya canza yayi kwana ya ki bayarwa sai manzo Allah ya ce ma yanqimu ibn jamil illa an kana faqiran fa agnahu Allah amma khalidun fa limu na khalidan yace ai ba komai yasa wannan ibnu jamil yayi muna wannan abin ba sai dai dan da talaka ne Allah ya wadatar da shi shi ake ce da shi tawqidu zanni bima yushihul mad uslubun arabiyyun fasih